الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام حيث أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لنا الخيرة سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن وطننا هذا يستحق منا الكثير فيه الأمن والأمان ألا يستحق هذا الوطن منا أن نختار له رجلا قويا أمينا قال تعالى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ميزان دقيق ومنهج وثيق في الصفات اللازمة في من يختاره الناس لمصالحهم وشؤونهم وخاصة إذا كانت هذه المصالح عامة فإن مسؤولية الاختيار تكون أعظم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السياسة الشرعية فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة فالقوة هي القدرة على أداء المهمة الموكلة إليه وتحمل المسؤولية دون إخلال بالواجبات المطلوبة والأمانة هي هي المحافظة على أخلاقية العمل ورعاية مصالح وعدم التقصير أو التفريط في الحقوق أيها الأحباب وكان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يولي أحدا على أمور المسلمين إلا من كان قويا أمينا فمع تزكيته لأبي ذر رضي الله عنه حيث قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء أي الأرض ولا أظلت الخضراء أي السماء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر لكنه لم يستعمله على المسلمين لأنه ليس قويا في أمور الولاية فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده علي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فلا مجاملات في إدارة أمور المسلمين فليس يتولاها إلا القوي الأمين ونحن على أبواب الانتخابات الفيدرالية وهي الانتخابات الحيوية ينتظر الناس من ينتظر الناس من ما يعني من يكون رئيسها الكبير لأن عليه الكثير الكثير والأمل بالله تعالى ثم بمر شهوه كبير فهل الانتخاب واجب أم لا؟ قال العلماء فإن كان الانتخاب لإقامة واجب شرعي كان الانتخاب واجبا شرعيا وإلا فلا وعليه قد يدور حكم الانتخاب على أقسام الحكم الشرعي جميعها وقد يكون واجبا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا فصل يجب أن يعرف أو أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاستماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاستماع من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أهلهم رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما بناء على ما تقدم أيها الإخوة يجب علينا أن نخرج غدا رجالا ونساء لانتخاب الأولى والأهرى والأفضل والأصلح من المرشحين بعض الضوابط المتعلقة بالناخب الإخلاص والموافقة والفقه في المسألة أي فقه الموازنات بين الضار والنافع والموازنة في اختيار الأصلح والأرض لله والموازنة بين الأمانة والورع أو الكفاءة في الانتخاب والاختيار أمر ضروري شرعا أيها المرشح تذكر أن هذه المنا... أن هذه المناسب يعني مناسبة يعني تكليف أن هذا المنصب أي منصب الولاية تكليف وليس بالتش... يعني بتشريف إنما هو تكليف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وهد الذي عليه فيها ولا تنسى ما قلته في حملتك العلمية كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز رحمها الله أنها دخلت على عمر رضي الله عنه فإذا هو جالس في مصلاه معتمدا يده على خده سائلة أي سائلة الله يعني دموعه تسأل عن دموعه على لحيته تقول فقلت يا أمير المؤمنين عن شيء حدث قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحمرها وأسودها فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي المجهول والمظلوم المقهور والغريب الأثير والشيخ الكبير وبالعيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أو في أقدار في أقدار يعني في أقدار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وإن خصمني وإن خصمني دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومتي فرحمت نفسي فبكيت الله أكبر هذا عمر بن عبد العزيز حكم السخرية والاستهزاء بالمسلم لإقامته شعيرة من شعائر الإسلام ما حكم من استهزأ لمسلمين لأنه أقام شعيرة من شعائر الإسلام ما حكم هذا الاستهزاء في الإسلام عذاب العلماء رحمة الله عليهم فقالوا فهذا يستوجب منه التوبة النصوح ثم هل يعتبر هذا ردة عياذا بالله وكفرا بعد إسلام أم لا فهذا فقالوا فهذا راجع إلى نية المستهدي وقصده فإن كان قصده من ذلك القول حين قاله الاستهزاء بسنة الذهية وهذه الشعيرة فهذا من نواقض الإيمان وإن كان مراده الاستهزاء بشخص ما بسبب المشاجرة التي دارت بينهما فهذه كبيرة من كبائر الذنوب تستوجب التوبة وليس من نواقض الإيمان راجع مركز الفتوى بعنوان حكم السخرية من شعيرة اللحية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 wanda ya ni'imta mu da ni'ima ta imani da musulunci wanda ya saukan mana da fiyayyen littafi shine alkur'ani ya aiko mana da fiyayyen manzanni shine sallallahu alaihi wasallam ya shara'anta mana mafi fitan shari'o'i a wannan addini namu mai daɗi mai zaƙi mai garɗi dukkan yabo sun tabbata gare shi a hannun Allah dukkan alkhairai suke kuma zuwa gare shi dukkan al'amura suke komawa shi ne ke halittar abin da ya so kuma ya zaɓi abin da ya so a lokacin da ya so ba wani wanda ke zaɓa ma Allah wani abu sai abin da ya zaɓa ma kansa ira da aminci su ƙara tabbata ga manzanmu har wa yau tsarki ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe hukunci zuwa gare shi yake komawa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da tsofinsa ina shaidawa lallai annabi muhammadu bawansa ne ko manzansa ne zaɓaɓɓe daga cikin halittunsa da ya zaɓa ya zibita ya isar da saƙo ya isar da manzanci ya bayar da amanar da aka ɗora masa ya yi nasiha ga al'ummarsa ya yi jihadi don Allah don ɗaukaka kalmar nan ta gaskiya haƙiƙanin jihadi ya bar wannan al'umma a kan farar hanya tas da ranta kamar rana ba wanda ke fantare ma wannan hanya ta manzo sai halakakke Allah ka tsare mu daga halaka tsira da aminci su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam da alayen gidansa tsarkaka da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka masu. bayan haka ya yi ɗan uwana musulmi wannan ƙasa tamu wacce Allah ya kaddara mu a cikinta tana ta cancanci haƙƙi mai girma a mu na zaɓa mata shugaba na gari wannan ƙasa tamu wacce muke fata Allah ya ƙara amintan mana da ita muke da fata a cikinta mai yawa shin ba ta cancanci mu zaɓa mata shugaba na gari ba ba ta cancanci mu zaɓa mata gwarzo jarumi tsayayye mai rikon amana wanda zai riƙe haƙƙin al'umma shin ba su da wannan haƙƙi wannan ƙasata kuma haƙƙin a kan wa yake a kan ka yake ko a kai na ko a kan mu waye zai zaɓa mata shugaba na gari gwarzo tsayayye ku duba abinda 'ya'yan nan biyu suke faɗa mata yayin da suke so babansu ya ɗaukan masu ma'aikaci sai suka ce ya abata ta'ajiru inna kaira manista ajarta alƙawiyul amin ya baba ka ɗauke shi mana ya zama mai mana aiki ka ɗauke shi ya zama ɗan ƙwadago ashe ka ga shugaba ma'aikaci ne mai hidima ne mai maka ƙwadago ne ka ɗauke shi mana ai mafi alkhairin wanda aka ɗauka kwadago shine alkawiyu al'amin tsayayye mai ƙarfi kuma amintacce wanda yin an ba shi dukiyar al'umma ba zai daka mata wawa ba to ƙasar nan ba ta da haƙƙi shin mu zaɓa mata wannan shugaba wannan wani ma'auni ne na musamman da muka ja ayan nan wanda yake wasu siffofi ne muhimmai tabbatattu wanda ake so ka kalla wajen zaben wanda zai shugabanci al'amura da maslaha ta al'umma da gudanar da sha'aninsu a rayuwa musamman ma wato wanda zai kula da masalihul amma akwai masalin hasa akwai amma wanda in suka kubuce suka auka hannun wanda ba amini ba sai kaji ji sai na ji koma sai ku ji to shan kasan nan ba shi da wannan haƙƙi ne haka za mu barta ba za mu tsaya mu ba da haƙƙin ba lallai wannan masuliya ta fa zafar. wanda zai zama nagartacce tsayayye amini wannan matsala ce babba yadda wasu suke ɗauka fita a yi zaɓe ba dole bane wani ma bai da rijistar wani ƙararra za ka je wani, ni ba ruwana ni ba na zaɓe to ƙasar ba ta da haƙi a kanka kai ba ka tunanin al'ummarka da makomarsu ibn taymiya Allah ya ƙara masa yarda babban malamin da ba inda ya bari a fagen musulunci na rayuwa sai da ya rubutu sai da ya bayani wanda ya yarda da cewa ba a raba duniya da lahira ba a raba siyasa da addini ga abin da yake cewa a littafinsa a ya ce yace fa wilaya ta laha rukunai wilaya shugabanci na kololuwa yana da rukuni guda biyu alquwwatu al'amara amana tsayayye da kakke wanda ba za a zazzare mashi idanu ba abin da ya ga ya dace shi zai ce a yi bisa shawar wanda ya dace a shawarta shine alkawi sannan kuma wal amana wanda zai rike amana ya rike kila an gani fal quwwatu hiya al qudratu ala ada'i al muhimmati muwakkilati ilay sai ya fassara mana ne cece wai kuwa din yace ita ce samun karfin ikon bayar da nauyin da aka wakkala mu shi shugaba ya zama yana da karfin bayar da wannan amana sannan وتحمل المسؤولية دون إخلال بالواجبات المطلوبة da ɗaukan nauyi da gabanar wato dukkan wajibin da aka ɗora masa ba tare da ya yi tamfarin ɗansa ba wani shi ne sannan sai ce wani amana mai tece amana ya ce gil muhafazatu ala akhlaqiyatil amali kiyayewa a bisa ɗabi'a ta aiki suke amana wa ri'ayati masalihi da kiyaye maslahohi na shi aikin wa adabi taqsir da rashin yin sakaci akan aikin da aka tsora ma shugaba aw tafriqi fil huquqi rashin sakaci ko wani haƙoƙi da za a yi sakaci ba za a ba da su ba wanda ya ce amana da abinda da aka yake ƙarƙashin wannan shugaban wanda zai riƙe Allah ya ji ibi ibn taimiya Allah ya gafarta mashi magabata na kwarai kenan wanda ba su cewa ba ruwan musulmi ba ruwan wai malamai da addini da siyasa ya yi magana littafi na musamman sunan shi a siyasa ta shari'a. ya ƴan uwana ya aban ya ababan kaunata ku sani annabi mu alaihi wasallam baya ba da shugabanci na al'amarin musulmi sai ga wanda ya san ƙawiyi ne a nini ne wannan ta faru shi ya sa tare da yaba wanda ya ma'abizarin da irin faɗin abin da ya na falalarsa abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda ɗan am ya rawaito mana hadisi ingantacce ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma aqallatil ghabara ma'ana ainihin me gabara ƙasa nan ba ta ɗau wani mutum a kanta ba wala a zallatul gadara haka nan sama ba ce ma wani mutum inuwa ba min rajulin asdaka lahjatin min abi zari sama da wani mutum da yake da gaskiyar magana inda ya faɗi magana gaskiya ce baya jin kunya bai mujamala saboda ganin irin kai ki faɗin gaskiya haka abizarin annabi ya be shi amma jidda haka yace lakinnahu lam yastamirhu ala alal almuslimina duk da haka annabi shugabantar da abizarin akan al'amarin musulmi ba saboda me domin laisa qawiyan fi umuri wilaya abizarin amini ne amma ba qawi bane wajen al'amarin iya jagorancin al'umma kila yana da irin yanayin nan da za a zazzare mashi idanu ya kasa tabbatar da abu na gaskiya saboda yanayin ɗabi'a haka yake amma amana amini ne amma da bai da ɗaya siffar annabi bai ba shi ba don ya tabbata a cikin hadisi abi zarin Allah ya ƙara masa yarda ya ce na ce ya manzan Allah shin ba ka naɗa ne wani ma in zama shugaba a wani yanki ma'ana gwamna ko wani matsayi kala yace fa daraba bi yadihi ala alaman kibi sai annabi ya daki kanka fada ta ya taba ni kinan sannan yace ya abazabin innaka da'ifun kai abuzar ai wannan aiki na mai kawi ne kai kana da rauni za su iya zazzare maka ido ka kasa zarta da al'amura wannan ba lokacin manzo kinan ina ga yau hanyoyin zara idanu da barazana da kisa da komai da ake ma shugaba in bai abin da ake so ba tun zamanin manzo ya ce yana da rauni to yau sai ka ce shugabanci da yake na al'umma irin najeriya ƙasa mai wuri sha'ani ka ce za ka danka ta ga wanda ka san wasu za su yi juya shi Ya'yan ‘yan uwa ya ce haka ya gaya mai ya ce wa na ha amana ai wannan shugabancin amana ne wa inna hayo mul kiyamatu khizun wala dama uban gobe kiyama la wato ainihin khizun hadewa ce wala dama da nadama ga wanda bai bada ake da take ba ashe kaga shugaban ma wanda za a zaben sai ka tausaya mishi a nauyin da ke gaban shi kenan da bayanin da zai gobe gaban ubangiji ya dan uwa sai annabi ya ce illa man akhadha bi haqqiha sai wanda ya karbi shugabancin da haƙƙinsa wa adal ladhi alayhi fiha ya bada abin da ke kansa na wajibi in ya karbi shugabancin sai mu tausaya ma wanda aka jarabce su da shugabanci kenan kenan a harkar gudanar da al'amarin musulmi babu mujamala yan uwa ana ba mai ƙarfi mai amana shi ake ɗauka a ba mm-hmm. to me yasa muka buɗe hudu ba da wannan saboda yau muna dab da zaɓe yau muke juma'a gobe asabar ita ce ranar da za a yi zaɓe na shugaban ƙasa da wanda za su tafi majalisa wannan zaɓe ne mai muhimmancin gaske mai muhimmanci fiye da yaji biye da kake tsammani ko yau mu sai mun a yanzu mu ake jira wai wa za mu zaɓa shugaban da ayyuka na nan gaba gare shi muna yi masa fayan fatan da muke ma ubangiji na ya tabbatar mana da nagartattu to shi shugaban da aka naka ko aka tsayar takara to shi ma yana da haƙƙi a kanmu mu tashi mu zaɓe shi don ya zama muna da fatan ci gaba da alherin da ake mana a wannan ƙasa. Ra'yan uwa wasu sukan yi tambaya wai shin ma shi zaɓen nan wajibi ne ne ko ba tilis ba ne malamai suka ba da amsa ka je ka duba wani littafi da aka rubuta a kan menene shugabanci ko kuma ya ake zaɓe musamman irin na wannan demokuraɗiyar da aka kallafa mana suka ce eh aiki ɗaya eh, wato zaɓe irin wanda za mu gobe wato wanda idan wanda zaɓen zai samar da wani abu na wajibi a shari'a to yin zaɓen shi ma ya zama wajibi idan ko zaɓen zai samar da aka san haka to ya zama haramun kenan suka ce ai za a kora shi ne akan wato waɗannan kamun shari'a guda biyar zaɓe zai iya zama wajibi zai iya zama mustahabi zai iya zama makaruhi zai iya zama haramun zai iya zama mubahi to idan zaɓen zai iya tabbatar da wajibi ya zama wajibi so nawa da wasu ka daina zuwa sallah asuba zuwa sallah asuba cikin zama ba wajibi ne fita kasuwa neman abinci ba wajibi ne tafiya aiki ba wajibi ne? to idan rashin shugaban da zai tabbatar da zaman lafiya rashin shi zai hana sallah ashe a sabon ta shugaban da zai zama sababin samun zaman lafiya ya zama ne to ya kamata mu gane yan uwa da maqasidin shari'a shi musulunci addini ne mai faɗi wanda ba inda ya bari har wa yau ɗan taimiyya Allah ya ƙara masa yarda yadda wasu ke kira shi ɗan taimiyya ya fasali na musamman ya ce ya waje a sani cewa shugabancin al'amari na musulmi na al'umma na mutane ma mafi girman wajibi ne a cikin addini yace bal la wato laqiya mulidini wala duniya illa biha ai addini ma bai tsayuwa duniya ma ba za ka fita neman ta ba dole sai da shugaba sai da zaman lafiya ana kashe-kashe ana zubar da jini Ƙasa tana nema ta wargaje ashe ga wajibi ne saboda haka yace mana ai ɗayan adam maslahohinsu ba za su samu ba sai sun haɗu wane na da bukata wurin wane wane na da bukata wurin wane biyan wannan bukatar ita kuma za su samu sai da shugabanci sai sun yarda da shugaba wannan zai tafi kudu zai yi fatauci a kudancin najeriya daga can zai zo arewa ya su bukatar in ba shugabanci an daɗe ka a hanya an kwace kudin ko an kashe ka a ka ga wannan masane ɗin sai da shugabanci kenan labudda lahum inda litima min ra'asin ba makawa musulmi ko mutane sadadi za su haɗu sai sun sami shugaba wanda zai tsaya kula da su, shi ya sa ya ce hatta manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ai idan mutane uku suka fita suka yi tafiya to lallai su shugabantar da ɗaya zama shugabansu tafiya bayan kuwa za mu tafi da garin zuwa kaduna lagos ina ne to lallai kar mu tafiya ta baragada a ce wane ne shugaba ina za a tsaya a sallah ina za a ci abinci ina za a yi zango ya za a yi dole ne ba kowa shi zai ce ga da za a ba to tafiya ina ga tafiya irin ta ƙasa ta najeriya Ya ya'yan uwa wajibi mu sani dole ne gobe mu fita mazanmu da matan mu mu je mu zaɓi wanda muke gaya fi cancanta wanda ya fi dacewa ya zama shugabanmu wanda zai ja mu a jagorancin wannan ƙasa tunda an kallafa mana duk shekara uku hudu sai an sake wannan zaɓe. har wa yau ɗan uwa akwai wasu bayanai da malamai suka yi karkashin makasu da shari'a cewa wasu sharuɗa da ya kamata kai mai zaɓe ka lura da su na farko ikhlasi ba zuwa za ka zaɓi wani shugaba ko wani waye dan duniya ko dan ya baka wani abu ba Dan Allah domin zaɓen inda zai tabbatar da wajibi ya zama wajibi ya zama ibada kinan kinan gobe za ka tafi za ka bi layi za a daɗe za a yi waye duka ibada kake lada ake baka domin kana yi ƙoƙari ka tabbatar da wajibi domin ba wannan wajibin wani wajibin ba zai samu ba ibada ce to sai suka ce ka yi don Allah don ka sami lada sannan muwafaƙa Zaɓen ka ya dace da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam. shine zaɓen wanda kake ga ya dace gwargwadon iyayen ijtihadin ka da fahimtar ka sannan ka sanya fikihu a ciki fikihu na matsalar suka ce shine muwazana kullum aka ce an haɗa mutum biyu uku kaza to dole ka dubi afzaru wa kowanne da waye zai fi samar da amfani waye kila zai zama cutarwa da matsala dole ka samar da muwazana sannan wajen zaben aslahu wal arda lillah wanda fi kake ganin a iya fahimtar ka da aunawarka da ijtihadin ijtihadin ka wanda fi kusa da ubangiji in wannan a zahiri kila wanda ya fi zama na Allah dole ne ka har wa yau kai ƙara muwazana bainal nan wal wa dukkan su suna da amana to tsantseni ba shine warku tsantseni waye su tsantseni shi ma sai kai wajibi ne wannan duk da shari'a ne za ka kai ba ruwanka duk musulmi ne kuwa a'a wajibi ne ka auna iya ka suka ce awil kafa'atu filin tikhabat kafa'a wa ya dace ya cancanta sai ka auna a ma'auni ka jinjina ka ji sai ka zaɓi wanda kake so an ce ana siyasa a kan mumbari siyasa kenan wajibi ne yadda za mu bayanin aure yadda za mu yi bayanin zamantakewa cinikayya aƙida waye akan mumbari haka wajibi mu bayani ma mutane ɓangaren siyasa su zaɓi wanda ya dace wani ya ya ce ana siyasa akan mumbari ba abin da ya dame mu da wannan kauce hankalin mutane ake so a yi wajen bayanin da ya kamata a yi masu a koma ana bayanin da ba shi bane to ba aikin mumbari bane wannan abu na ƙarshe 'yan uwa shine ya kai wanda aka ha shugaba kinan wanda muke fata ya zama shugaban ka wannan mantibi ba fa an ba ka ne don ka je ka ce kai za ka ta kafafa da shi ba mun ji a baya abin da aka faɗi amana ce sannan yau kiyama hijin wa nadama in ba a daidai ba sannan kuma wajibi ka sani ka tsaya ka ba da haƙƙin da ke kanka wanda duk Allah ya ba wannan matsayi ɗin domin kowa ya san abin da suke ta faɗi wurin kantan ɗinsu wannan abin da suke ta faɗin to kabura makatan inda Allah an ta kulu bala ta falon hadisin fatima wato ainihin imratu umar wato umar bin wata rana ta zo ta same shi a matsayin shi na khalifa musulmin duniya ta samu ya hada wato kuncinsa da ainihin matashi na ta kuka hawa yana ta zuba gemun shi ya dike ta tambaye shi me ya faru ya anyar mu'mini wani abu ne ya faru ne hankalin ta ya tashi yace ya faɗi ma yake ga matarsa yace in ni an dora man al'amarin al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam kulawa da su su da fararensu sai yace sai ne tunani na ga cewa fakiri mai jin yunwa hakanan wanda yake cikin yanayi na tozarta da wanda yake mayaƙi da ya tafi jihadi da wanda aka zalunta an fi ƙarfin shi har wa yau da wanda aka kama shi a matsayin fursuna da tsoho wanda tsufan ya kai mashi da mai iyali ga iyalin da yawa bai da abin da zai ba su ya ce su waɗannan da makamantansu wanda suka sasannin duniya wanda nake shugabanci ya ce sai na san na cewa waɗannan ba gobe kiyama za a tambayin game da su to waye ne yanzu zai kare ni lokacin da za a zo a tambayan game da wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa sallam, al'ummar da take sai na ji tsoron cewa a wannan lokaci shin ina da hujjar da zan bayar gaban ubangiji yanzu ya sa nake ta kuka shi ya sa tausayin kaina yake ga nake ta rusa kuka dinnan. umar fa san aziz wanda lokacin shi adalci da amana da dukiya ta kai zakka za a fito a rasa wanda za a baya karba za a kawo shi ba na bukata ai gaba da ita sai ta sake kewayewa ya ɗan uwa matsala ta ƙarshe shine menene hukuncin izgilanci game da wanda ya tsaye wata sunna daga cikin sunnoni na manzo sallallahu wani abu tabbatacce a addini alama ce ta addini sunna ce ta manzo cewa ma ya wanda ku bar wannan sunna ku saba ma yahudu domin su suna share gemu suna barin gashin baki ku saba musu to waye me hukuncin wanda ya izgilanci ma wanda ya bar wannan sunna da tsaye da ita ko izgilanci da annabi yake gaya yake tufafin mumini rabin ƙauri ne rabin ƙauri ne wanda ya tabbatar da wannan mai hukuncin wanda ya mai wannan ijilanci to sai mu duba mu gani malamai sun amsa wannan tambaya daban-daban ka shiga ka je ka karanta fatoyi na duniya ba nawa ba ni da nake almajiri abinda suka ce ai na farko wajibi ya tuba in shi musulmi ne maza maza ya tuba domin ba wani yake suka ba ne yake suka mm-hmm. domin ka ɗauki gemu ka ce wai wannan gemun wai mini menene ne su ma a fuska kamar saura kaga wannan magana iskilanci ne wanda ya bar gemu da suna koyi da manzo ka ce ya bar saura a fuska shi to wannan ko kuma ka ce ya ɗage wando wai kamar kamar banke to wannan maganganu mai su mazamar ya je ya tuba a matsayinsa na musulmi hmm. suka ce to wai wannan yana cewa gari da kokuwa nan ma suka ba da amsa Allah ya tsare mu da ridda yana fitar da mai irin wannan maganganun ga musulunci suka ce wannan zai koma zuwa ga niyyar shi mai istihza'in idan niyyarsa da manufarsa shine wato yin istizai da shi gemun kan saboda suna ce ta manzo shi yake nufi da wani abu mai kama da wannan na addini da wani bari to lalle wannan yana cikin nawaqidul iman abinda ke warware imani suka ce idan kuma manufarsa da niyyarsa shine yin istihza'i da wani mutum wanda kila suka sami rashin fahimta tsakaninsa da shi shi ya ce ma istihza'in ba gemun ba to suka ce ya aikata kabira kabira babba eh suka ce fa hadhihi kabiratun min kaba'ir dhunubi tastawjibu tauba wa laysa min nawaqid al-iman ko shi wani mutum cikin al'umma shi ne kake so ka wulaƙanta kai makizgilanci ba girman da annabi ya ce a bari ba ba ɗage wannan ba to shi ma babban zunubi ne ya waje ba mai shi ya tuba kuma ya kare ba shi shi kai ya kare irin wannan ya ɗan uwa ba lokaci ne mun bari wuri ne na wa'azi muna magana na dukkan mu so muke mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna yi insha Allah ba ma so wani cikin mu ya ne ya shiga daji kuma a taya shi da zai shiga daji ya shiga wuta muna kira ga dukkan al'umma ba wata siyasa ba wani zaɓe da zai zo mu yi makan mu tsammanin wasu za su bar hanya ta musulunci saboda siyasa ne ce siyasa kamfen ne zuwa gobe da za Allah ya kai mu wanda zai kyaci Allah ma ya san wanda yake zuwa da saboda haka duka muna nasiha ga yan uwa ga baki daya mu shiga tete mu mu dawo kan hanya mu musulmi ne ko muna nan tare da ni da kai da su ba abin da zai raba mu muddin musulunci ya haɗa mu kada mu yarda wani abu ya zo ya raba mu mu zo muna zagin juna ana wancan Allah tsire wancan ba tsari ne na musulunci ba muna addu'a masu irin wannan maganganu Allah ya gyara zukatansu da wanke zukatansu da dawo da su hanya ta kwarai kudu tare mu tsire tare ku shiga aljanna tare اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارفع مقت مكتك وغضبك عنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد نيجيريا بخير فارزقنا خيره ومن أراد نيجيريا بشر فاكفنا شره اللهم آمنا في أوطاننا وأسر أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق رئيسنا اللهم من أراد بلادنا وبلادنا بلاد المسلمين بسوء وأشغله بنفسي ورد كيده في نهري وجعل تدبيره في تدميري لا سميع الدعاء اللهم أعصد بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار اللهم أعصد بلادنا بين أبث الآبثين وكيد الكائدين وعدوان المهتدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الشر شرا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تسلد علينا من لا يرحمنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم وفق ولي أمرنا بما تحبه وترضى اللهم أعنه على البر والتقوى اللهم وارزقه بالبطانة الصالحة الناتحة اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل قول سديد ولكل عمل رشيد فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله